السلام عليكم rahmatullahi wa وبركاته yanzu dare ne na lahadi talatin ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da takwas ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba a bayan da muka ƙarƙare tarihin na uthman dan affan mun gabato da littafin asmal matalib في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شخصيته وأثره wanda wannan littafi yana magana dangane da tarihin Sayyidina Ali da duk abin da ya shafi Sayyidina Ali. To, makasudin kabato da wannan littafi kamar yadda kun sani, shi mu tabbatar da me matsayin sayidina ali dangane da waɗannan 'yan uwa na shi, abubakar da umar da usman da sauran sahabban manzan Allah kamar yadda 'yan shi'a makiya annabi da ahalil baiti suke cewa wai sayidina ali bai zai zaman lafiya da sahabbai ba abin mamaki annabin da ya zo da wannan addini ɗan gidansu sai da na'ali ne kuma a ce aminan annabi sarakan shi a ce wai aliyu ya ƙi zaman lafiya da su a nan ana son a ci mutuncin sahabban ne ko ko alin wannan ƙoƙarin cin mutuncin sai da na'ali ne ina ganin koda kuɗi ne kuke da shi a gidanku sai aka ce ga wasu mutane sun zo cin arziki a gidan bai kyautu ga ɗan gidan ya rika faɗa da waɗannan mutanen ba sau da an yadda da arzikin gidan ne ya sa aka zo to ballantana wannan annabtan ba nasu ba ne na duka ne kun fahimci wannan da kyau ko? domin da nasu ne su kaɗai da abu lahabu da ya ci moriyanta to wallahi al'adim halal baiti ba su da matsala dangane da sahabbai kun ga irin wannan zage-zagen da 'yan shi'a suke Habbai? to ya samo asali tun daga zamanin sayyidina ali akwai wanda suke yin shi za ku yi mamakin to ya haka kar ku manta a lokacin sayyidina Usman ya shekara shida da khalifanci sai aka samu wani bayahudi ya zo ya bayyana cewa ya musulunta da nufin yi addinin makirci domin sun gwada yin makircin ta waje sai makircin biyu ba sai su komo ta ciki me ake nufi da makirci ta ciki shine ba wai wani ya wakilce su ba in wani ya wakilce ka ne akwai yiwuwan ya canza shawara ko ya canza ra'ayi ko wani abu ya yaudare shi don gani da manufan da kake son ayi. yi a shigo da kanka ne abin da orientalist suka rika yi to shi abdullahi dan saba al-yahudi kakkumanta ya shiga birni da ƙauye ya yada ɓatanci akan usman da umar da abubakar da sauran sahabbai wanda shi ya fara faɗin wannan magana a bakin shi aka fara jin zagin sahabi wanda mun karanta da ko a nan a cikin littafin alintisar lissahabi wal'al da na ali ya ji wannan maganar ya fito daga masallacin dimashik sai ji ana masallacin kofa sai ji ana zagin sahabbai ya tsaya ce iye eh? ya tsaye bincike sai suka ce ai anta anta ma in wancan ya baka mamaki to ga wata suka ce ana ana ana man ni ni ni ni kuma wa suka ce anta rabbuna kuna fahimtar wannan to shine sai ya sa kunna wuta ya kokkona su to ba wannan ba kamar yadda na gaya muku tun a zamanin ali cin da wancan ba yahudan ya riga ya yi mugun illa to sai kasance sun koma suna zagin saidina ali ai sayyidina uthman da saidina abubakar da umar suna yaban saidina ali to shine zamu ji matsayin sayyidina ali akan wannan kuna fahimtar wannan da ku sayyida kuhula ahlal janna wa shababiha taken wannan magana shine su biyin nan to su ne shugabannin dattawan aljanna hadda samarin shi ne matashiyar maganarmu ta yau an ali radiyallahu an hukala daga sayyidina ali Allah ya ƙara mashi yarda ya ce kuntu inda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na kasance ina wajen annabi fa bala abubakarin wa umar sai ga abubakar da umar sun fuskanto faƙala ya ali sai annabi ya ce ya kai sayyidina ali hazani sayyida ku haula ahlal janna ya ce kaga mutum biyun nan to su ne shiwagabannin aljanna wa shababiha da kuma samarin aljanna ba'adan nabiyyi wal mursalin in ka ɗebe annabawa da kuma manzanni mala ya ce wannan ya zo a cikin musnad na al'imamu ahmad ka duba musu'a alhadithiyya a lamba na 602 hadisun sahihun wa haza isnadun Hassanun. to bayan da mala ya bayyana maka wannan kaji aliyaru ya to daga annabi dangane da matsayin abubakar da umar zai yi wa a ce alina gaba da shugabannin dattawan aljanna zai yiwu wannan ba zai yiwu ba Allah ya sauwaka nabi ya ce ma udmira lahuma illa allazi atamanna almadhi wa alaihi sayyidina ali ya ce ban kudurce komi a zuciya na ba sai fa abin da nake gurin in ƙarasa rayuwana a kan shi kuna ganewa wani zai ce to kuma wannan wace irin magana ce haka to barkaci an suwaid bin ghafla qala marartu bi nafarin min ash-shi'a suwaid yace ya wuce wasu mutane daga cikin 'yan shi'a ya tanawaluna ababakarin wa umar sun zauna suna ta zagin abubakar da umar fadakhaltu ala ali yace ban zame ko ina ba sai na shiga wajen sayyidina ali fa qultu ya amiral mu'minin da na shiga sai na ce ya amiral mu'minin marartu bi nafarin min ashabika na wuce wasu mutane daga cikin jama'anka anifan dazu-dazun nan yatanawaluna ababakarin wa umar zaman da suka yi ba abin da suke sai zagin abubakar da umar sai ke cewa bai gairin ladi huma min hazil umma ahalun sai ke cewa suna zagin abubakar da umar ba da abin da ya dace da su game da wannan al'umma ba ma'ana a ce matsayin abubakar da umar har a samu wanda daga cin wannan al'umma ya zo na cin mutuncinsu wannan bai kamata ba falaula annaka tudmiru ala mithli ma a'lanu alaihi sai shi suwaidi ya ce ali ina ganin banda kai ma ka ƙudurci abin da waɗancan suka bayyana mata jarra'o ala zalika da ba samu ƙarfin halin yin haka ba jama'a kuna fahimtar wannan kenayin suwaid yana zargin sai da na ali da cewa shi ma yana da ra'ayi na zagin abubakar da umar ne inda bai da wannan ra'ayin me zai sa mabiyan shi su zo suna zagin abubakar da umar kuna fahimtar wannan faƙala ali sai na ali ya ce ma <clears throat> admiru ma ya ce ba abin da na ƙulla a zuciya na dangane da abubakar da umar illallade a tamannal madiwa alaihi sai abin da nake fatan in mutu da shi a zuciyana mun gano wannan da kyau shine ƙauna da fata na gari sai ce la'anallahu man admara lahuma illal hasanul jamil Allah ya tsine ma duk wani bawa da ke duniyan nan wanda bai kulle alheri da kyakkyawan ambato ga abubakar da umar ba in ji sai ali kun ji ‘yan shiya duk sai na ali ya tsine maku albarka duk wanda bai kudurce yabo na arziki kyakkyawa a zuciyar shi dangane da abubakar da umar ba sai na ali ce allah ya tsine mai albarka sun mana hada dami'ul aini ya biki sannan sai sai na ali ya shiga gida idanun shi na cike da kwalla ƙabidan ala yadi hatta da halal masjidi ya riƙe hannuna muka taho muka taho har muka zo muka shigo masallaci fasa idal mimbara sai sai na aliyahu hau kan mimbari wajalasa alaihi a muta makinan ya zauna a kan wannan mimbari tsab ƙabidan alalihiyatihi ya rike gemun shi haka kun gane fi ha wa bai ba. hatta ma'a, lahun nas na ali yana zaune har sai da aka ji aka taro mutane baki ɗaya. sun ثم قام فخطب batan mujiza baliga yi wata taƙaitacciyar jawabi mai kaiwa matuƙa ثم قال ما بال قوم يذكرون سيد قريش وأبواء المسلمين me yasa mutane ne suke cin mutuncin shugabannin ƙwarai kuma ubannin al'umma mun gano wannan me ya samu waɗannan mutanen ana mimma ƙalo bari'un sai na ce ni na barranta ga abin da waɗannan mutane suke faɗi wa alama ƙalo mu'aqibun sannan abin da suka aikata ya cancanci a masu uquba ala ya ce ku saurara wallabi falakal habba ina muku wanda ya tsaga hatsi iri ya tsoro wa an na sama zama kun sa abin mamaki akwai wanda ya isi tsoro da dawa ko masara ko gero Allah Allah ne kawai ke wannan aikin ba wanda ya isi yi inda ko wanda ya yi ko da turanin sun yi rana ɗaya amma duk tsiyanka sai ka sa a cikin kayan Allah ka jira <laughs> mafai wannan da kyau ko ba wanda ya isi yau duk ilimin shi na kimiyya ya wani siddabar dawa ta fito yau dole sai ya sa ta a ƙasa ya rufe ya jira Allah ya ikon shi Allah ne ke fitar da tsore sai ce la ma illa mu'minun kai. ba wanda yake kaunan Abubakar da Umar sai mumini mai tsoron Allah wala yabghadu illa fajirur radi' ba wanda yake kin Abubakar da Umar sai fajiri ɗan iska mutumin banza sahiba rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabon annabi ala sidiki wal wafa wanda suka zauna da annabi a bisa gaskiya da cika alkawari ya amurani wa yanhayani wanda suke umarni da umarnin shi suke hani da hanin shi wa ma ya tajawazuna fi ma yasna'una ra'aya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yace Abubakar da Umar ba sa ƙetare ra'ayin annabi kuma duk abin da suka yi a zamanin rayuwarsu sun yi abu ne daidai da abin da manzon Allah ya umarce su ba taɓa ƙetare abin da annabi yake so ba wala kana rasulullahi sallallahu ya wa alihi wa sallama yara mithlar da kanshi ma in ya tashi shawara bai bin wani ra'ayi in ba ra'ayin Abubakar da Umar ba mana su manya-manyan mashawartan shi wala yuhibbu ka hubbihima ahadan sannan nawa bai taɓa son wani ba wani nan kowaye irin yadda yake san abubakar da umar ba. Kada Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi annabi ya rasu, wa huwa an radin yana mai yarda da su, wa madaya wal mu’minuna an raduna sannan abubakar da umar sun rasu mumine suna masu yarda da su. yanzu a wajen sai na ali waɗannan da ke zagin abubakar da umar mumine ne bai da da imaninsu ba ce masu yake ma 'yan iska amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babakarin ya ce annabi ya umarci abubakar da salatul mu'minina cewa ya zama jagora limamin da zai limanci musulmi a sallah fasalla bihim abubakar ya je masa a tis'ata ayyami na tsayon kwana tara <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ku nabi ya ce je masa salla na tsawon kwana tara mala ya ce fil asli a asalin ruwayan saba'ata ayyamin kwana bakwai ne ina fata mun gano wannan da kyau fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a zamanin rayuwar annabi falamma ta'ala ta'ala biyahu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. yayin da Allah ya ɗauki ran annabi, wa tara lahu ma indahu, Allah ya zaɓan mai abin da ke wajen shi. Mun gano wannan da kyau, wallahul na amrahum, sai mumine suka ɗaura abubakar ya jagoranci al'amarinsu. waƙazau ilaihi zaka kuma suka ɗauki zakan dukiyansu suka kai mashi li'annahuma muƙirru ta ni saboda da sallah da zakka ababe ne guda biyu da aka gwama su sun ma'a'atul bai'a ɗa'i'i na gaira karihin sai suka yi musu mubaya'a suna masu so ba waɗanda yasa wai sai yanzu mutum ya ce wai zai bi ka wai dan an mai alkawarin wani abu wai ko an lallashe shi ka zama sakare duk wanda ya nuna maka adawa ko ba wani magana abin da zai zo nuna maka daga baya wani nuna da'a ko wani abu ba wannan ana yin abu ne ina cikin ɗa'a mun gano wannan da kyau ku in ko abu ya zama an yi shi na dole ko to wannan sai ga mutumin da kafi karfin shi miliyan bisa miliyan ne za a ce mashi ku zo ɗau'an aukarhan ƙalata a taina ta ha'i'i ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sai ce wa ana auwalu man sanna zalika fi bani abdulmuttalib ali ya ce ni ne farko cikin ƙabilanmu cikin danginmu ‘ya'yan abdulmuttalib ni na fara zuwa nema abubakar da umar mu baya'a wa zalika lidhalika karihun ko yuwaddu anna ahaduna kafahu zalika yace akwai wanda abin da nayi bai mai daɗi ba har suna ganin ni in je in yi mubayi'an a madadin su duka amma da su ga abin ba haka ba ne kowa sai da ya je mubayi'a wa kana wallahi khairun man baka mun gano wannan da kyau ko arhamahu rahmatan wa ra'afahu ra'afa wa athbatahu wara'an wa qadamuhu sinnan wa islama yace wa kana sayyidina Abubakar ya kasance wallahi rantsuwa ne aliyayi ina muku rantsuwa da Allah abubakar khairu man baka cikin waɗanda suka rage a duniya kaf ya fi kowa alkhairi me yake nufi bayan rasuwan annabi kafin rasuwan annabi annabi ya fi kowa to annabi na rasuwa kuma abubakar sai ya zo sai ya zama khairun man baka ya fi kowa alkhairi cikin waɗanda suka rage arhamuhu rahmatan sannan ya fi kowa jin kai da tausayi wa ra'afuhu ra'afa sannan ya fi kowa tausasawa wa athbatuhu ra'an sannan ya fi kowa tabbatacciyar taka tsantsan da tsantseni wa qadamuhu sinnan sannan ya fi kowa shekaru wa islaman kuma ya riga kowa musulunta kun gano wannan da kyau ku fasara fina sirata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta maza ala zalika haka abubakar ya zauna tare da mu yana mai kulawa da mu kaman annabi na raye duk yanda annabi ya yi haka abubakar ya yi har muka rika ji ko kaman ma annabi na raye ya ce har ya rasu walla umaru al'amra min ba'adihi sannan umar ya jibinci al'amarin musulmi a bayan abubakar faminhum radiya daga cikin mumini akwai waɗanda sun gamsu daga gwamnatin sayyidina umar wa minhum man kariha daga ciki akwai wanda suka ki wayan sai wani ya zo ce ayo da wani da wani suna kuka dangane da abubuwanka kai kare ne baka san karatu ba ko baka san rayuwa ba dama jama'a an taba ijimai akan wani mutum ɗaya in akwai wanda aka yi jima'a kan shi faɗe shi a duniya ba mutumin da zuwan shi duniyan nan kowa ya jima'in kaunan shi marun buga muku misali domin a yi mutane na siya su rika shiga cikin taitayinsu, kan su rika yin magana suna mai da kansu wawaye sanda Allah ya faɗi zai halici Adamu ya sa shi ya zama mayau a bayan ƙasa mala'iku ba su taba ganin adamun nan ba labari kawai suka ce, amma suka ce kaza kaza kaza an yi ko ba yi ba bayan da aka halicci adamu iblis ya sa tsiya su mala'iku sun sallama amma iblis bai sallama ba kuma har yau kaddara adamu bai taba haɗuwa da wani kalubale ba sai na iblis wannan yanzu wannan ba karamin matsala ba ne yanzu iblis ya sallama dama asalin tarihi mutanen banza ne ke ƙin sallama mutanen kirki ba matsala ya faru har Allah ya ƙaddari annabi Adam aka sako da shi duniyan nan ‘ya'yan shi kan gabatar da sadaukarwa ga Allah ɗaya daga ciki ya sallama bai sallama ba uban shi fa annabi ne ka gangaro ka samu zamanin annabin Allah annabu Nuhu ta nike rashin sallama wannan ne har yi addu'a aka yi ruwan ɗufana? ko ko saboda tsaban an bi shi kowa ya yarda da shi kawai sai kuma yi addu'a ko aka ta balala mutane ruwa jama'a ba cewa Allah ya lanyi umina min ƙaumika illa man ƙada aman ba bai da abokan hamayya ba mai izilanci ba shekara 950 yana wa'azi wanda Allah ya aiko yake ma wahayi bai iya gamsar da kowa ba wasu ya ce wai wani ustazi ne ya kamata ya zo da wani dubara na iya gamsar da mutane wannan maganar ma alaman jahilci ce kuma wannan masu irin wannan tunanin in kana da hankali bai kamata ka rika shawara da irin waɗannan gaɓayen mutane marasa kan gado ba duk in sun gaya maka magana kai ta ka tsantsan ya kamata su yi waiwaye adon tafiya annabawa ba su iya tafi da mutane daidai ba sai kai ku gangaro ƙasa ku ɗauko annabi ibrahim wanda za ka ji an ce musulmi sun ce namu ne kiristoci sun ce namu ne kaza sun ce namu ne ka koma ka gani shi tun daga gida ma ya fara samun matsala iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifuna kai karshe saboda tsaban kauna ne da gamsarwa da annabi ibrahim yayi aka dauke shi aka jefa shi a wuta khalilur rahman wanda aka ce ma annabi ya koyi da shi annabi ya kasa annabi ibrahim ya kasa gamsar da mutane ku dauko annabi musa shi annabi musa ko kamar yadda Adamu ya gaji maƙiyi kafin ya zo makiyin shi na jiran shi haka annabin Musa kafin ya zo Fir'auna na jiran shi Don Allah ya nuna wa Fir'auna bai isa ba sai aka yi Musa a gidan shi ya taso ya girma amma aka yi ta tsiya ina fata mun gano wannan da kyau ƙarshe dai Allah ya gama dawa da Fir'auna yanzu duk wannan maganan kana yi ko sai sai to ai waɗancan kafire ne waɗannan kuma ai musulmi ne aje aje aje zan kawo ka wajen ai sai da aka gama da fir'auna tsab a gaban banu isra'ila sai ya zama banu isra'ila mabiya musa wanda a kansa ake wancan gwagwarmayan da ɗauki ba daɗi kuma an waye gari sun sa musa a gaba su suka ce mai yana da gwaiwa su suka yi mai ƙazafi su suka yi mai kaza su suka ce ba za su haƙura kan abinci ɗaya ba sai an masu roƙon Allah an fitar masu min ha wa ha wa adasiha wa kaza wa kaza ko ba su bane mabiyan shi fa ya Musa ja Allah na ilahan kama lahum aliha jama'a lokacin da yake tafiya da mutane za su yi ta demanding su aiki ai kaza su aiki in ka biya masu ko sai su rusa da saboda asalin da'awan ba fa an gine ta ne don waɗannan abubuwan ba waɗannan amrul janibi shi yasa billahil azim in ba ka da kan gado ko sai waɗanda ake ce ma mabiya sun kai ka sun baro ka annabi Musa ya gama gwagwarmaya duk ya gama aka yi alkawari za a bashi a taura. ya tafi an so a taura ne fa ɗaya daga cikin mabiya sunan shi samiri gaba ɗaya canza su an bar masa annabi haruna fa ba yanda bai yi ba suka fanɗari annabi Musa ya dawo da'awa ta fara daga farko ko sai a ce wato yanzu mahalan a ce an taba kaza yanzu ayi mana <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko duniya ne fa take maimaita kanta ba kakka ɗauka wai in yau ta wuce ta wuce kenan ai ta wuce ne a lissafin ayyukanka amma sai an maimaita maka ita a nan gaba ko a maimaita ma wani irin wannan yinin nan Musa ya gama gwagwarmaya ya tafi ina tsallake muku annabawan ne ku ɗauko annabi Isa shi wanted ma aka sa sai da Allah ya sauko mai da gudunmawa da agaji na gaugawa aka yi sama da shi tara ɗaliban shi ya yi waɗanda yake ji da su mutum sha biyu ɗaya ya fita a kashe shi a madadin shi sha ɗaya suka ƙi <laughs> jama'a mun gada wannan da kyau ku to ka taho wajen manzan Allah shi ma mun shi nema da suke sallah tare su suka rika zagin shi su suka rika gulman shi su suka keɓewa suna cin mutuncin shi da ɓatanci da ƙazafi ga iyalin shi an yi wannan ko ba yi ba annabi ya iya gamsar da su a wai kayan sai a ce kai mai da'awa kai Allah fa bai aiko ka ba kana kama ma annabi ne amma wani sai ce wai ka gamsar da mutane duka in ka zama wawa ko to shine sai ka biye ma mutane kai ta kokarin gamsar da mutane ga abin da ba za ka iya ba ka ci gaba da abin da kake waɗanda su gane falala alhamd waɗanda ba su gane ba ko su je su gane a wani waje ila ba mamaki sai kun yi nisa sifar ganjaji shi sa ku rika natsuwa jama'a natsuwa natsuwa kyakkyawa ba wani wanda ya zo ba a samu wanda suke kyaman abin da ya zo da shi ba yi magana faɗin maganganun banza annabi sai ya gama wa'azi ya fito sai su ce ma za ƙala anifa ko ma mai faɗi da zu so ake aji wai kaji sosai in baka ji ba sai a zaunar da kai sai ana maka sharhi a ɓata abin a ce ai kaza ake nufi kaza ake nufi kaza ake nufi a ci mutuncin annabi a nuna bai isa ba nan suka ce mashi uzunun ko kowa je na sauraron shi na fata mun gano wannan da kyau kowa ya je wai na sauraron shi sai Allah ce qul uznu khairul lakum in ka zo mai da wannan maganan zai saurare ka wancan ma zai saurare shi in wancan ma zai saurare shi duk irin waɗannan maganganun da irin wannan abubuwan ba abin da ba a gaya mana ba ina ba ta mun gano wannan da kyau shi sa ku natsu jama'a in har ka ɗauki harkan da'awa ko in ka ce za ka biye ma mutane ko wala sai sun kai ka sun baro ka na fatan mun gane akwai mutumin da batun yana yaro spill over eh, ya ba kasa gama islamiyya amma wai kuma wai shi ne zai ke san waye gaya mana wai yadda ya kamata wani mu gudanar da da'awa wanda mu ba islamiyya ba a komi ma mun yi graduating ina fata mun gano wannan da kyau wai wai wannan ne zai gaya mun wayan da wai ni zan yi wa'azi bai zama shashasha ko kuma kai in ka da irin wannan matsalan kai ma ka zama shashasha ba zama kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu dole ne kasance muna da kan gado kan gado mai kyan gaske yanzu ga sayyidina Umar karara sayyidina Ali ya ce akwai waɗanda ba su yadda da irin jagorancin da yake yi ba ba su yadda da shugabancin shi ba ba su yadda da komi na shi ba wasu kuma sun yadda jama kuna fahimtar wannan da kyau ku to shi ke nan sai a ce na umar to ba mutumin kirki ba ne na umar bai iya khalifanci ba Said na umar shi ke nan dincin da ya samu matsala wasu sun yadda wasu ba su yadda ba shi ke nan ba shi ne umar ba irin waɗannan abubuwan da ake gaya mutane na wawanci bai kamata su zama wawaye ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau annabi ya so a ran shi abu talib ya musulunta sama da kowa an yi wannan ko ba a yi ba ya iya musuluntar da shi Allah bai ce in naka la hadi man ahbabta laha ya hadi man sha ba ka san yadda za ka rika da barbarun magana da hikimomi yadda za ka gamsar da kowa wai ta yaya <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko ba yadda za haka ya yiwu dole sai an samu waɗanda ƙafansu za ta zane za a samu waɗanda ƙafansu za ta tsaya cik to idan Allah maɗaukin sarki ya azata kana daga cikin wanda ƙafansu sun tsaya ko to ka gode ma Allah kai fatan kada Allah maɗaukin sarki ya zamar da ƙafanka. na tsani muku wannan nasiha ne domin wannan bala'in ko a kowane unguwa da ake da rayayya akwai irin wannan bala'in akwai ta domin duk wanda yake da awa irin na annabawa bai taɓa tafiya lafiya lo da mutane sai rika samun matsala nan da can sai rika samun matsala yau wane ce an zage shi wane ce an mai habaici wane ce an rena shi wane ce an yi kaza wane ce waga sa da mutane suke so ne bal yuridu kullum ri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowa ya kasance yana ta cewa addinin musulunci ba a haka a ƙungiyoyi ne na zaɓi sanka da taimakon juna kowa ke ta cewa amma harkan addini ko malamin addini ke ta cewa wa shawirhum fil amri ba fa harkan addini ne yake shawara da mutane ba al'amuran yau da kullum in ya taso kun gano wannan za a yi kwalbati za a yi fenti za a sai laspika za a sai fanka za a sai kaza wa shawirhum fil amri amma harkan karatu to a shawara da kai ka ce mi <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ku ai shawara da kai ka ce mi kana ta cewa kan shi ne ba da ilimin ka ne ko ko a'a ba ka ta cewa Allah da annabi ne kawai suke ta cewa shi sa kowa ya kamata ya nutsu wallahi ya san abin da ya kamata ya rika faɗi kowa ya zama yana da kan gado ko ba mutane su rika yin magana malam na shirme magana na rashin kan gado in ka auna abin da tsari na ilimi da abin da yake faruwa waƙi sai ka nemi ka rena tunanin mutane ba Allah ya kiyaye yake cewa minhum man kariha daga ciki akwai wanda ba su yadda ba akwai wanda sun yadda falam yufariqi dunya Umar bai bar duniya ba hatta radiya bihi man kana karihahu har waɗanda sai kyamace shi din ma sun koma sun so shi ina fatan mun gane dan sanda aka nada Umar cewa suka yi wai wai wai Umar ba mulki ma ya ga kare mutumin da in ya biyo hanya shi na canza hanya to balantana kuma yanzu an kara mai da ƙarfin mulki mun karanta a tarihin shi kun ga da yadda ya talallashi mutane ku ya ta jawar su a jika ya ta kaza har Allah maɗaukin sarki ya sa suka yadda amma duk da kirkin Umar ɗin nan fa biyo shi aka yi har masallaci aka kashe shi <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau ya iya gamsar da kowa bai iya ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye fa qama al-amru ala manhajin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Umar ya tsaida al'amarin musulunci a bisa tsarin annabi wa sahibahu da tsarin yadda abubakar ma ya gudanar, yatbau a tsarahu ma ya riƙa bin gurbin su daki-daki, kattiba fasil ummahu kamar yadda ɗan akuya ke bin mahaifiyar shi. Wa kana Umar ya kasance wallahi rafiƙan mai taushi ne rahiman mai jinƙan mutane yana tausasa masu yana tausaya masu yana cin kansu walil na aunan rahiman wa nasiran wanda aka zalunta umar yana taimakon shi yana tausaya mai yana taimakon shi ya kwato mai haƙƙin shi la ya khabu fillahi mata la'imin Umar bai jin tsoron zargin mai zargi in dai aikin Allah zai zama abin da ya kamata ka zama kenan a harkan Allah ka ce wai za ka ji wai shakkan wani wallahi ba za ka yi wannan harkan ba inda za ka saurara mutane ne abin da ka san daidai ne kawai ka yi ka nemi yardar da Allah in Allah ya yarda da abin da kake ka ci riba amma wallahi ka ce wai mutane ne za su yarda ko ka wahala yanzu ka kana magana a hankali hankali wani zai ce je yana magana kamar waɗannan daudu in ka ɗaga murya wani ce ya cika mana kunni mun gano wannan da kyau ko har mawaƙi ya fi malamai kan gado Wai zai ga malami ta ƙoƙari sai ya kai ke ta ya yi daidai da mutane ya za ka iya yi yadda Allah ya ce kawai fas da abi ma umar wa a'arid anil jahilina ci gaba da umarnin ka da kai game da jahilai mawaƙi ya ce za ka ga mutum guda ya tai da garkunnan shanu mutum ɗaya sai ta sagarken shanu guda ɗari uku yana tafiya da su ya ce amma mutum biyu sai ka kasa daidaitan hannu Kasan matsalin ɗan adam da baka iya daidaita shi shine zuciya da a ce ɗan adam zuciyar shi irin na dabba ne ko mutum ɗaya sai ya tafi da din najeriya na a zauna lafiya ina ba ta buga wannan da kyau amma saboda allah ya mana zuciya mai rai ba irin na dabbobi ba ita dabba ko abin take yi tana fomfin jini ne sai ɗan abin da ba a rasa ba amma na ɗan adam tana da rai to wannan abin ya sa ba za ka iya ba sannan kuma Allah ya ƙaddaru wasu za su bauta ma shaidan to ko aiki ya same ka ya ce mutum biyu sai ka kasa daidaitan hannu kana ɗaɗɗaga hannuwa suna a'aje hannu <laughs> mun gano wannan da kyau ko dan adam kenan kai haka sai haka ya natsu kana a'aje hannuwa suna ɗaɗɗaga hannu sai mawaƙi ya ce kai rabu da faɗin mutum ba a imai ina fatan kun gano wannan da kyau mawaƙi fi ka gangaro mutum ba ka imai shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi lahu bil haqqi ala lisanihi Allah ya sanya gaskiya a harshen Umar waje ala sidiq min sha'anihi ya sanya gaskiya ita ce sha'anin Umar waje ala waje ya ce hatta kunna na zunnu anna malakan tiku ala lisanihi har sai da muka zaci wai anya ba mala'ika ba bane yake magana kan harshen Umar a azzallahu bi islamihil islama Allah ya ɗaukaka musulunci sakamakon musuluntan Umar ala hijratihi lid-din qiyaman sannan Allah ya sanya hijiran Umar ya zama abin da ya daga addini ya karfafa addini ya zama musulunci ya karfafa da fa Umar yayi hijira ko gaba ɗaya wasu ma da ake cutansa a garin Makka sai aka dena in ka taro ni zaka da ka sai a ce oho me yasa baka tara Umar ba jiya sai gaba ka iyawa Umar ya yaga mu kowa cunar riga ya baggarin amma ya saman musulmin da suka rage a baya yanci <laughs> jama'a kuna gano wannan da kyau ku alƙallahu ta'ala fi munafiki na rahaba sai Allah maɗaukin sarki ya jefa tsoro a cikin zukatan munafikai wa fi ƙulubil na muhabba su kuma zukatan mumine Allah ya sanya musu su haka Umar ya firgita kowa duk munafiki bai san Umar amma mumini kuma na san shi ila an ƙala har zuwa inda yake cewa famallakum bi mithlihima yanzu a duniyar nan kafkuna da irinsu rahmatullahi alaihima Allah ya ji kan abubakar da umar wa razaqanal maddi ala sabilihima Allah ka azarta mu ci gaba da gudanar da rayuwa addini a bisa tafarkin abubakar da umar in ji alifa fa innahu la yablugu mablaghuma illa bittibai atharahuma ba wanda zai kai matsayin abubakar da umar sai faga wanda ya bi gurbinsu wal hubbu lahuma da ƙaunansa ƙauna na gaskiya ala ali ce ku saurara faman ahabbani falyuhibbahuma duk wanda yake ƙaunan ƙaunata to ya ƙaunaci Abubakar da Umar wa man lam yuhibbahuma duk wanda bai san su faqada abghad abqada abghadani haƙiƙa yaƙini wa ana minhu bare Ali ya ce, Ba ni ba wanda yake ƙin abubakar da Umar, walau kuntu taƙaddamtu ilaikum fi amrikuma ya ce, Wallahi da na taɓa gabatar muku da wannan jawabi, sannan daga baya a kawo man labarin wani ya zauna ya zagi abubakar da Umar, ya ce, Wallahi a ƙabtu alama a ƙabtu zan mai uquba a shaddul uƙuba uquba mai tsanani ala haza akan wannan mugun aikin da yayi walakin la bagi an uaqiba qabla taqaddim mala yace ali bin abi talibin yace bai kamata in yi uquba ba kafin in gabatar da jawabi irin wannan amma dai duk wanda daga yau labari ya zo cewa ya ci mutuncin abubakar da umar ya saro hukuba ala ku saurara faman utitu bihi ya ƙula haza ba'adal yau, duk wanda aka zo man da shi yana faɗin irin wannan magana daga yau, fa inna alaihi ma alal muftari, zan mai uƙuba irin uƙuban mai ƙirƙiran ƙarya bulala tamanin. Sai na Ali ya zartar da bulala tamanin ga duk wanda ya zagi Abubakar da Umar. Da, ɗan shiya kana da bulala sun bi miliyan ɗari kuwa. To, ai, bari, ai maka da na wuta. ala ya ce ku saurara wa khairu hazil umma ba'da ha mafi alkhairi cikin wannan al'umma kaf bayan annabinta abubakarin wa umar sayyidina ali ya ce abubakar da umar ne sai ce walau shi'itu da na so da sammaitu thalith da sai in baci na uku mun gano wannan da kyau ko sai ce wasaghfarallahu li wa Allah ya gafarta man ni da ku ƙarshen jawabin na ali kenan ka karanta littafin annahyu an sabbil ashab wa ma fihi min al-ithm wal iqab a shafi na 43 da sharhu usul al-itiqad suna sunna ka'e a lamban matsala na 4456 yawa mun gano wannan da kyau ku kawai mutane sun bi sun lalace sun koma ɗabi'a irin ɗabi'an 'yan shi'a zagi ɓatanci kullum sai a ɗauka addinin musulunci wai bai zaman lafiya ga kalli shi a kullum haka suke kullum an yi taro an ci mutuncin kaza an bugi ne, an kashe ne, si ta kuka na ƙarya si ta abubuwa ba ga taɓa samun ɗan shi yana wa'azi yana faɗin alheri yana wa'azi yana ce a gaskiya a kiyaye amana a kyauta haƙin maƙota a bi iyaye a kiyaye sallah ba ruwansu da wannan ba kullum dai wata ranar sayyidina Hussein zai yi tafiya an yi kaza labari ɗaya ne fa faru amma yana da hanya ya kai miliyan ɗaya kowa da yadda yake ba da labarin kuma matsalar ɗaya ce fa zama mun gano wannan da ke ku sai ka ɗauka husainu wajen miliyan ɗaya ne yawan ka kamo tashinsu za ka ji sun ba da labarin har yadda ya kashe husaini gobe ƙara kamowa za ka ji wani malamin shi kuma ya ɗauko labarin tiriyan tiriyan sai ga ba irin wancan ba ne kwata-kwata jibin ka kamo wani sai ka ji shi ma ba irin shi bane kwata-kwata inda wani makareci cikin makaretan ƙasar nan zai miƙe ba da labarin shi kuma sai ga nashi ba irin nasu bane shi ma kwata-kwata shi yasa wani malami ya ce babu wani labari a cikin labaran da 'yan shiya suke bayarwa face sai ka sami yana karo da uwan shi duka Allah ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙwarewar lokaci anan za mu saurara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum